بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من ‘yan uwana da fatan kowa tashi lafiya na cikin ƙoshin lafiya mu da safiyar talata goma ga watan takwas shekara ta dubu da da ashirin ɗaya. yau muna watan ɗaya wata almaharar kenan sabuwar shekara kuma ina ma duka ‘yan uwa musulmai da shigowar sabuwar shekara ubangiji ya allah ka sa alkhairin da ke cikin wannan sabuwar shekara allah ya tabbatar da shi sharin da ke cikin ubangiji allah ya mu tsakani da shi yau muna watan ɗaya shekara ta 1443 hijira ta manzo allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji ya allah wace shekara da ta wuce duk kulakulan da muka ubangiji allah ka gafarta musu duk zunufan da muka ubangiji Allah ka yayin musu kuma aikin da muka na alkhairi ubangiji Allah ka samu cikin munzani na alkhairi eh kamar yadda kuka sani na san wasu sun sani wasu ba su sani ba suna na Idris Alamin wanda aka fi sani da Idris Airtel yau ma na sake dawowa ne dauke da wata sanarwa ga koken da muke ta yi a kowane lokaci namu na 'yan uwa matasa da muke cikin wani gurfi namu wanda ake ce ma gurfin ci afirka to yau saƙon ya taho ne zuwa ga ambasadar ambasadar namu wanda suke zama a ƙasashen waje wanda wakilan al'umma ne kama al'ummar mu matasa wa'anda ke cikin gida nijar suka tahi nema abinda za su sawa a su ko kuma ce neman halak can cikin kasashen waje to wannan ambasadar ambasadar ɗin wakilan wannan matasan ne to sai dai akwai wasu abubuwa da suke ɗarmiyar mutane kai sosai da sosai wanda zan ɗan kawo masalansu yanzu kamar na farkon kadiba ka gani kaman saudiya ko mali ko burkina faso ko kwata ko chadi da dai sauran ƙasashe kowata ƙasa dama haka ne abin yake tana da ambasadar cikin ƙasarta yanzu ka gani kamar ambasadar in kwata d'ivoire ko na mali ko na libya ko na burkina faso a cikin mu ta nijar yau ka ji an ce ya gana da shugaban kasa ko kuma ya gana da wasu 'yan majalisu ko kuma ya gana da wani masu ruwa da tsaki ko kuma idan wata matsala ta samu ta wasu 'yan ƙasashen shi da suke cikin wannan ƙasa ta mutan nijar zai iya gana ma da shugaban kasa ko makamancin haka to a mun tambaya anan wani shine mu irin wannan abubuwan suna ɗanyen mu kai gashi 'yan uwan matasa wa'anda cikin kaso 100 kaso 70 suna kasashen waje kuma alhamdulillah akwai abubuwa da dama da suke taimakowa da su cikin kasa Nijar sai ka gani mu da wuya ka ga ambasadar ɗinmu sai a kusa shekara ko wata takwas ko wata biyar baka gan shi tare da wani shugaban ƙasar da yake can cikin wannan ƙasar ba sun gana ko ya zo ya faɗi matsalolin da 'yan ƙasar wanda suke zaune cikin wannan ƙasai suke ba maimakon yadda za a zauna a sasanta a samu maslaha a gyara ta to wannan abubuwan mu suna ɗari mu kai gaskiya a wuya kake ga irin wannan abu sai dai kamar wata matsala ce ta samu kamar abin da ba fata ake ba ko wani ɗan mu ne aka kaɗe ko kuma ya mutu za ka ga ambasadar yana ƙoƙari ya san yadda za a samu wannan mutum in ɗan ƙasar Nijar ne ko ya turo wakilan shi ko kuma ya turo ko ya zo da kan shi domin a samu a sai da zai ahudu da gawo wannan yaren a samu diya idan an samu wannan diya ta wannan yaren ya san abin da zai dan samu ya higa ma a hawan wannan yaren kuma sauran ya sa aljihunci da dai sauransu to a nan kiran da muke yi ambasadar wannan nauhi ne wanda Allah subhanahu ta'ala ya aza muku a kai an mu matasa wa'anda suke zamanar jaspora nauhi ne Allah ya aza muku ya kamata ku kula da su duk da misali yanzu ka diba ko gani matsaloli gaskiya yan uwan matasa wanda suke zama na kasashen waje suna da matsaloli sosai da sosai wanda suke damun su zan kawo misali kamar haka yanzu ka ɗauki example kamar gabon za ka ga gabon ɗan nijar ne yake neman kuɗi a can wurin na farko bai sai da taba wiwi na biyu ba karuwa yake bi ba na uku ba sata yake yi ba shi dai kullum gurin ɗan nijar duk inda yake cikin ƙasa ya samu abin da zai ruha makan shi asiri amma sai ka ga bawan Allah nan saboda ba kasar shi bace ba an kama shi an ce sai ya bada jikka hamsin ko jikka ɗari haka zalika an je alje haka abin yake in ka zo libya uwa uba za ka ga matashi ba sata yake ba ba karuwa yake bi ba wuyu yake sai da bai koma din nijar haka yake shi da ma haka ne al'adar shi take amma sai ka ga an samu sun kama shi sun je sun kai shi gidan bashi a ce sai ya bada miliyan guda sefa ko jikka ɗari takwas ko miliyan da wani abu alhali kuma a gidan su aka sai da gidajensu da kadarorinsu da komi wallawa wani jikka ɗari hudu ma ba a gama ba kuma ambasadar suna sani ban taɓa jin inda wani ambasadar ya tashi tsaye ya yi wannan magana ba a kan yan uwan matasa a neman musu incin tun da ba yau faɗa ba ne ko yaƙi ba a'a dama da aka turo ku don sabida ku yi wannan aiki ne kaiwa ne ga matsalar da take damu yan ƙasanmu amma ba a samu irin wannan kuma ga matsaloli yan uwanmu suna fama da ita kuma abu na uku shine zan ka diba yau kwati d'ivoire ko senegal ko burkina faso suna da kart mai kari kamar kart dantite geometric kuma da kart sai da yawo amma yau kasar mu ta nijar mu kaɗai ne muke fama da wannan takarar ta kwali wadda in ba da kai mata ba za ka gani idan ta faɗa cikin ruwa sai abin da allah ya to anan kiran da muke zuwa ga shugabannin kasar mu na nijar alhaji muhammad bazu ubangiji allah ya kara ma daraja kuma allah ya kara ma tsawon rai don allah dibi wannan matsala da ta dame mu matasa gaskiya muna da wannan matsala ta abin da ya shafi bangaren karti dantite geometric kuma da karti yawo a diba mu karti nan gaskiya a tausaya a canza mu ita kuma yawo din a ba mu ita saboda wannan yana da kyau a sama mu karti mai kyau saboda duk kasashen nan suna da karti mai kyau mu ne kawai ba mu da karti mai kyau ko ba gaskiya ba na sake dawowa kuma kan matsalar nan ta ambassador ambasadar yana da kyau ambassador yanzu kan misali in ka ɗauka kasar mu ta Nijar rijiyon guda takwas ne to yana da kyau a ce kaman cikin wata biyu ko wata uku ko makamanci aka a ce ambasadar bai yawo ta ba cikin wannan ƙasa zai iya zuwa kaman maraɗi difa zandar ko tawa ko niyame domin ya samu matasa ɗan tattauna da su ya ji wai wasu irin matsaloli ne gare su domin ya kai mu shugaban ƙasa nan kukan a san yadda za a to amma gaskiya ni bai taɓa ganin ambasadar da ke ƙasar waje wannan abu ba kawai baki ambasadar mafi akasarin su da suke shi ne kawai daga cikin buro sai cikin buro suna zamana hankalin su kwance su sha AC su ci mai kyau su sha mai kyau in ga ambasadar ya hutu daga cikin wannan bura mafi akasari fita ce za ya kawai ya tafi gidan shi kuma alhali ga ɗumbin matsaloli nan kenan yana da kyau Allah yan uwanmu nan Nijar ambasadar da zuwa ga shugaban kasa a tausa mai kasar niger gaskiya yan kasashen waje wanda suke zamana kasashen waje suna fama da wahala sosai da sosai zan ka ɗauko matsala kamar abin da shafi ɓangaren libya da algeria zan ka gani daga daga nijar mutum zai tawa libya mota ce zai hawa in ya hau ya taho in za a shigo da shi cikin libya cikin bayan mota za a sanya shi a kawo ganye a yayyaba mai wasu a sanya su cikin buhu kai ka ce mutumin nan gawa ce haka zalika in ya zo nemi halak din shi in zai tafiya haka ne abin yake to ya kamata a ce wannan matsalar ma dan Allah da annabi shugabanni ku diba ku tausaya mu da yan Nijar da inda muke ba sata bace muke ba karuwai bane muke bi ba ba wai muke sai da mu halak mu ce muke nema da inda muke ya kamata a diba mu takarru masu kyau wanda dan Allah da annaba yanzu kamar wanda ke Libya ko alji a ce da zarin ya nemi kuɗin shi kamar yadda ya to sha wahala ana ɓoye ɓoye da shi ya zama dan Allah in za ta yi a ce mota ce zai hawa ya bi titi ya bi kwalta hankali kwance tunda ba wani abu ne kama shi da shi bai yiwu a ce yau gashi matashi ya zo ya nemi kuɗin shi hankali kwance a ce da shi da wanda ya samu taba da wanda yake bin karo da dai sauransu a ce da tahiyarsa daya gaskiya akwai bambanci tunda mu gaskiya alhamdulillah mun gode ma Allah baya banka bayan kasar mu na Niger duk kasashen da suke suna masu bin doka ba su saba ma doka sosai da sosai ko ba gaskiya ya kamata dan Allah da Annabi ambasadar wannan ku ne nauyi ta akan ku saboda ku ne za ku kai ma shugaban kasa wannan kuka namu matasa kenan duk kuma shugaban kasa sun san matakin da za su dauka ko ba gaskiya saboda wannan matsalolin na tabbata da mutanenmu suna fama da su 'yan kasar Nijar wanda suke zama na kasashen waje. musamman ma wajen karta na ce da karta eh, cdao muna kira ga shugaban kasa dan allah dan annabi takarrun na amu musu mu ba kyauta ba za a su ko nawa muna iya zuba alhali dai mu abin da muke so shine in ka ba da abin kai zamana ka same shi cikin sauki ba tare da an bata lokaci ba ko ba gaskiya ba mu kawai shine muke kira ga shugabanni don allah da annabi kuma yana kira ga ambasadar ambasadar tunda dai ba wai ambata sunan nan mutum balantana mutum ya ce ko na wato na ci mashi mutunci ko makamanci haka a wata wace ne magana kamar kungiya ce gare mu tamu ta 'yan kasar Nijar wanda muke da wani gurbi da ake ma gurbi 'yancin Afirka kuma haka kundin tsarin mulki ya ba mu dama a matsayin mu na 'yan kasa idan mun ga wasu matsaloli suna damu mu hoto mu bayyana su tunda ba zagi bane ba faɗa bane ba cin mutuncin juna bane ba wannan haka ne kundin ƙasa ne ya bamu wannan incin duka Allah subhanahu wata'ala shine ke da wannan magani namu amma su ma shugabanni kuma su ma lauhi ya rata a kansu tunda su ne Allah ya ba su jagorancin muna kira ga wannan nasiya da ne ko kuma in ce wannan kuka da muka zuwa ga shugaban ƙasa da ambasadar ambasadar don Allah ranar su dibi wannan matsalolin da na zana su ne 'yan Nijar suke fama da shi gaskiya ba ta yi wa a ce mu ba ta ba muke sai da ba mata muke bi ba komi muke ba ne halak din mu ce muke mu samu mu kawo domin mu samu rin asiri a gidajen mu a ce zama na mun taho daga ƙasar mu za a sanya mu cikin ganye a sanya mu cikin buhu cikin butu mota ana kishin mu ana dukan kuma haka zalika an zamu koma abin haka ne ya kamata a san matakin da za a ɗauka a tausaya ma al'umma don Allah a tausaya ma rayuwar matasa kowane lokaci a ce mu wahala ce za mu zama a ganta gaskiya amma akwai takaici saboda akwai abubuwa da dama wanda in mutum zuciyar shi ba nesa take ba idan yana nan bayanin gaskiya zai gama ba sa bai dan hawaye ya kamata shugaban da Allah ku ji tsoron Allah ku tausaya ma mu duka mu yan Nijar in muka ba hanyoyin da za mu gyara ƙasar mu mu jin daɗin mu ne haka zalika an ƙasar mu ta mu ne muka lalace daɗin ƙasar wani ba ta kai ga daɗin ƙasar ka ba a tabbata kuma abin haka yake Allah ubangiji subhanahu wata'ala ya sa duk inda muka wani kuskure akan wannan magana da nayi Allah ya gafarce mu kuma Allah ya gyara mu kurakuran da muka yi kuma ambasadar ambasadar da zuwa ga shugabannin ƙasa kuma idan na yi laifi a wannan maganganu da ne ku yi mana afuwa ku yafe mini da dukkan ma masu saurari wanda za su kalli wannan bidiyo nawa ina fata Allah subhanahu wataala ya sa wannan kuka da muka kai ga ambasadar ambasadar da zuwa ga shugaban kasa su ji wannan kuka namu gaskiya akwai matsalar carte identity carte identity geometric muke bukata wadda ko ina kana iya shiga da ita hankalinka kwance ba tare da ta samu wata matsala ba a wannan takwalin tana da matsala gaskiya karta in baka mata leda ba ta fada ciki ba kenan ta narke abin gaskiya akwai matsala kuma da karta sai yawo wanda duk inda zaka shiga hankalin ka kwanci babu abin da ya dame ka sai musamman ma kuma wajen hanyoyi kamar wanda ke libya ban sani ba ko gaban da kwata dibura abin haka yake da alje gaskiya adiba a ta musu wannan matsaloli nasu ya zamana in za su tauwa daga inda suka nemi kuɗi ya zamana ba sai an sanya su cikin ganyen nan ko kuma cikin mota ba kamar sun ta kwaya ko kuma an kama su gidan mata ba ya zamana a ce hanya ce za su biya in wani abu za su ba ikuna tunda haƙƙi naira ta akan su ba su su huce lafiya lafiya su to ƙasa Nijar tunda in sun samu abin nan ba inda za su kai shi illa Nijar yana da kyau a dinga tausaya ma 'yan kasashen waje ina fata Allah subhanahu wa ta'ala ya sa wannan kuka ya kai ga mu kuma Allah ya yaye mu kurakuranmu nan zan bar ku saboda kan cika ku da surutu mai magana shine Idris Salamin wanda aka fi sani da Idris Yartan assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh